لا شريك له وأشهد that da mutane su karatu da hidimomi da ke gaba su kawo da kai ga al'amarin al'umma zunubin ka bai kai ka wuta ba zunubin wani ya kai ka wuta kamar da hankali kama da duniya lafiya zamana ba na ka laifi ba ne tsakaninka da Allah ana iya daurewa ba za ka da albasha ko wani abu mummuna a ce na hajjar mutumin babu aula النبي صلى الله عليه وسلم ينادي yana cikin zaman ka musulmi kirki yana cikin alamar cewa musuluncin ka kai yana da kyau annabi ya ce shine harkar yana jin daɗi kuma hankalin shi a kwance ba su bai da gida ba iyali fento da yake da karatu da shi ne hakkin gini da Allah ya kaddare ki da samun bayan shekaru aiki kawai za ku yi ba kuma mai da hankali ga zama mutane kirki shi ma yana de la Iglesia الأيام أعمال الصالحين خير من هذه الأيام قالوا ولو جهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جهاد في سبيل الله إلا رجل والله أعلم إلا رجلون خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بعد ذلك بشيء لم يرجع ماذا لم يرجع بعد ذلك بشيء bayan alƙur'ani bi hada huwa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal fajri wa layalin ashri wal fajri wa madha wa layalin ashri Ubangiji bayan ya rantsuwa da alfijir ya sake rantsuwa da daruruwa guda goma. Hadisin Umar رضي الله عنه يا ثبت وأن أيام أشر كل فارق للهجة من أشابه كتير من المدايا كوثن صلى الله عليه وسلم فالدوى قومة كوثن صلى الله عليه وسلم دون هذه الأيام دون ليالي الأشر annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta da sahabbai lokacin da waɗannan kwanuka za su tsaya sai ce da su babu wasu kwanuka a duniya nan gaba ɗaya in an ce a duniya gaba ɗaya حتى رمضان حتى رمضان حتى ست شوال hatta ta tuwa da ajiyura wa hatta rasha hatta azalin litini da alhamid dukkan wata ibada imaman wata ibada ja azmin ay min hadi babu wani kwanuka a duniya waɗanda aiki mai kyau a cikin yake soyuwa ga Allah wallahi babu kamar wa'annan kwanuka goma da kuke kai halaye sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun jibi girman jihadi masulan kasu wasu badar yakin badar da yakin uhud da gasu wasu hantar da sauran yaƙe-yaƙe wanda shi ne mafi hanari ko a kashe ka ko a cire hannu ko a cire kawa ko karanta dukiya wa haka za don haka sabai sun ji nauyi da girma hadi ta hanyar Allah kama faƙalo da ziyarar tulalla walau jihadi fi sabi ko da yaƙi mutum ya yi cikin hanyar Allah ba cikin layalin ashir kwanukan nan goma ba ya tafi jihadi ne a muharram ya je jihadi da Allah a safar ko kuma rabi awwal ko kuma rabi wasani ko kuma jimada ula ko kuma jimada الثانية ko kuma rajab ko sha'aban ko ramadan ko jawwal ko zulqa'ada duk aikin da mutum ya yi cikin su zai jihadi tara in tsara saboda kare musulunci duk da haka ladan ki ba ta kai mutumin da ya aikin kwarai a cikin ɗaya ga wasan sallah a ko zuwa goma ga wata ba har da

a'a mutum din nan mace ce ba ka langoyin da ne karkata damu da ma'anar cewa ai kowa ya sa abin da ake ce ma rajulu a rajulu miji mutum na irin wannan ruwaya hadis din ta zo illa rajulun abin da yake ne sai dai wani mutum kada mutum din nan namiji ne ko mace haraja na nafsihi sai dai wani mutum wanda ya fita gidanki da rayuwarsa wa malihi ya kwashe dukkan dukiya dai ya hada da ita ya fita wurin yaƙi jihadi fi sabilillah ثم لم يرجع بعد ذلك بالشيء yana zuwa wurin jihadi kuma ta dukiyar gaba ɗaya bai dawo da komai ba da annabi ya ce shi kadai ya yi kamata wanda ya zage kafar wando ne cikin layalin ashir ya yi aiki da ya mi kiyama ya yi hasarar dukkan dukiya cikin duniya da rayuwar shi kadai zai kamantawa da kai da kan rayar ɗaruruwa ta guda goma na da yare walfajir ko da yare ta haka ya musulmi cikin hanyoyi da ubangiji ya buɗa mana mu samu aljanna a yaƙi wani telefon mafi tsada a duniya bayan ikakikan musulunci biyar babu kama ibada ce na yare ashe. Madalil, ya rahamakalla, mene ne dalili? Wa zakara min ha al صبر في ليالي عشر وفي الليالي جاء أي وبار أخي مطا حاكا طريقة دنيا دور لا أي شيء أن ينقل والله يفضل سنة بسحاك awalan tsayya ɗaya ce daga cikin muhimman ayyukan da ne ake ba su kaɗai ba ne saboda min ha hukuku da arafa akwai tsayuwar arafa to tsayuwar arafa ta ne ga wanda yake aikin wani abu da ya kamata musulmi sani shi ne wuri ne wannan magana kuma ku gaya mu iyali yau sha bakwai ga wata duk wanda zai yi layya duk wanda zai yi layya ko da ya akuya yaki da zarar ɗaya ga watan zulhijja ya yi aka ce yau ɗaya ga wata an dakatar da dukkan wani aski kuma kama ka wani ga kwanuka nan da rage mana da tsada ne da mu da iyalanmu da za mu aske za mu yi aske kan mu in muna da bukata za mu cire gashin amata da mara don kada wata lalura ta sa mu taɓa karen gashi ɗaya ممنوع أم منع فاجتهد أيها الأخ المسلم كيفو قالي كن أقول الأولى بكين كنكوت وأنا أوكي نغاجي بكين أقول لي كاتب تلقى أدا يا كاتب wannan yana ɗaya daga cikin talentin da kuke fuskanta kafin ƙarewan bil'ada kuma musulmi zai yanke kauna ga rahama Allah don haka baka cewa ni ya nika tsallayya saboda baka san mai Allah ya shirya amma sai ka yi irin da kowa ya yi ka Allah ya hore ma za ka yi layyaki nan kana da niyya kai ya. Inna mata amalu bin niyyati wa inna ma li kulli imri'in ma nawa. Mun tsaye kai yake kai la da ma. Hadal hal. Ko da yawa war haka ba ka biya kujera ba. Wani bai ba ku kujera ba. Amma kar ka yanke kaunan ba za a yi hajji da kai ba. amma kar ka fasa kwaɗayi ga Allah matuƙar Allah shi ke yin abu ba a yi da kawai wata shekara ke Muhammadu Adamu Aliyu yana gwamna wani ya tafi yana jiran jirgi a tokutun mahajjatar tsawon kwana biyar jirgi bai zo ba jirgi na sauka ya kewayo ya kewayo ya keko yana zuwa an ce ga jirgi yana daga kai ya kalli jirgin nan wallahi sai ya zuwa ya hawa kwakwalwar shi ta ga da ɗaukan halin da yake sai kuwa nan take aka ba da umarni a yi kware da fi a dawo gida a lalabi wani a ce a yi mai fasfot kuma ya tafi haji wa ya domin duk abin da rahamaniya ce ta Allah ke yi har ka yanke ya ayyuhal ladina amanu la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna ga rahmatillah التنسية قال سورة إسرائيل الله يا يدي باك هاهم إن الله نهي باك هاهم كل نمد هؤلاء وهؤلاء من أطاء ربك وما كان أطاء ربك ماذا؟ أمسورة من zai hana kyauta ya ba kahiri ya ba musulmi sai kuma kana cikin musulmi insha saboda ka karku yanke kauna da rahama Allah hatta ittifaqin da duniya ta yi cewa za a samu mutum miliyan bakwai a Najeriya da ɗauka wa kanka tsadajjen rayuwa matanka sun saba da tsadajjen rayuwa ƴaƴanka sun saba da tsadajjen rayuwa ranar da ta tace ta wuri wuri ya tushe ya yi tulluku in ka ce ka dawo baya wallahi sai a Dori an ka tana iya lalacewa, iyalin ka na iya lalacewa, auren ma na iya ka dogara da aya ka rayu kwantata in ya zama na addinin ma gaba daya annabi yana ta idza amartukum bi shay'in fa atumin wa ko ya kai hidiman iyali abin da surar isra'il ta ce da mu la taj'al yadaka maghlulatan ila كنوتها ولا تكتبها كل الحق هذا في قصر الكوتيا يعني. في قصة الكوتيا والله أمين يا ما تكتب أي كتب كيف تعزيز أن ka yi plan na rayuwa kuma zamani ya kai lokacin da dole ne ku raba wasu ke ga gidan aiki wasu abu da sana'a karama da babba ko da fiya wuta ita mana akwai yaro da zai samun murtala uku ya kawo gida wallahi ne baka sani baka sani duniya ba wai najeriya ba duniya tana fuskantar fitina kuma wallahi ko gaya maka ya san karshenta wallahi ƙarya yi awalan ka dakatar da dukkan nau'in ma'aji cikin zunubi siyasa ka na taimaka wurin cire albarka aiki na gwamnati salari ya kai salari amma bai da albarka wahala da kare ba saboda haka ku girmama layalin ake in ɗayan ku zai iya ɗauka azumi daga ɗaya ga layalin ake har zuwa tara ga wata ya yana da azumi kwallon ba wanda bincike ya nuna an gano cikin ayyukan da ake ci ma'amalin salih aiki mai kyau yi babu kamar yini da ake? na biyu annan maha siyar da abincin ka wani rai saboda Allah yana cikin manya manya ibada wanda Allah ke mamakin ka yanda za ka samu abincin ka naka ne mallaka halaliyar ka amma ka gayyato wani bawa zai ku ci Allah na mamakin kokarin ka nana dan haka yake rantsuwa da za ta ji cewa wallahi shi ko sai ya biya ka kai saboda haka bayanin ake in ka ɗauki layya da zarar ka ɗora ma dabba ka wuka sai bismillah Allahu akbar kuma ya halatta ku yi musharikan lada da kai da iyalinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sai yi layya sai ya Allah wannan na wani da al'umma na fara'in da ni da talakawan musulmi kenan wanda ba samu yin bayyare eh, annabi ya yi layya wanda ne kai ne a shi dukkan talakan madina wanda bai layya don haka kai ma ka a kayan ka saniya babba ko maraki babba ko rago babba ko dinkiya babba wa haka da ka wasa ka da dangin ku gaba daya dukkan wani dan uwanka da bai samu ilayya ba kai niyyar gaski ko da bai samu nama ya ce ba domin ladan da aka tafa ɗaya kalaya kwamfutan ka ba zai iya ɗaukar domin taɓa ɗauki misali guda ɗaya shine da jinin na ya fara ya fara daga dukkan zunubin da duniya gaba sannan Allah zai umarci mala'iku a girga karen gashin tabbar nan kowane karen gashi ya ba da umarni a rubuta maka hasana abin da a hasana lada goma man ja a bin hasana ne fada ko ashiru an saliha kowane karen gashi lada goma annabi da ya kama karantar da sai da yake kai har da tsofi roro-roro nan kaɗe nan ta wuyan rago ko ta wuyan dabba annabi bai ce har da sai Allah ya rede ta ya rede ta ya mai da ita girman karin gashi ɗaya bayan ɗaya don a girga da shi a jiya. Isa Ubangiji ya ce, Zan yana lallaha luhumuha wala dima'uha. walakin yanalu taqwa don haka kudi da ka kake kai laya sai ka kai bari ma alfahari wallahi da zan ne yayi kai kana an auna na gajiyar ubangiji da kaci da riba da kaci wallahi ya rabu wannan dubu ɗari da kai ibada ce baka yi kuma sunnar Allah ba yi miki bai yi ma sai yi wa ita ka kayi mai wallahi sai ya yi ma ya dai kayi ma bayi ne ya ka kama balle kayi mai sai eh, biya yana daga cikin layalin ashar a kafira sai ta yi واذكر الله في أيام عددا فأمتي الله ديوة ينقانك لن إدايي كان نموما ويوي فأمتي الله في السوق في الظروف في المكانات في المصرف في البستانين في السيارات في, البس... في كل شيء هو إلى هجرك وانا ادري كانت بهذا الله وبحمده سبحان الله كانت هي كانت سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر هنا هي كان هي كانت تسكين سبحان الله الحمد لله وهذا حتى عبد بن عباس عبد بن عمر حتى ثاني شباب رضي الله عنه فكان ساجد لقى كاسوه ana tsakiyar ciniki don su tuna a mutane cewa ana cikin layalin ashir sai ka jida sun ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar su kuma sahabbai in za a jihadi kabbara na ake da sun ji haka masallaci to kowa ya san ta kulli bai ko ta baya a ta su don haka da ya ji ba sai shiga Abdullahi bin Umar ne da Abdullahi bin Abbas kowa masallaci kada shi sai da su Allah wa wanda zuciya sai ta bushe game da zikiri wallahi sala azaban Allah ya tabbata الذكر هنا القرآن saboda haka ban sani ba in Allah ya sa tafiya na nan tare da mu na Allah kafin rana wata ya mun in ba mu tafi ba za mu ƙarasa sharhin wannan layalin ashiri sha Allah kuma wasu za su yi fani'ima ba dai mana tunatar da ku sadaka za ka yi azumi za ka yi yawan karatun qur'ani za ka yi yawan salati za ka yi yawan nafilfili za ka yi sulhun mutane za ka yi wa'azi ne za ka yi lailan wa nahara sharan masallaci ne duba masu kuranin masallaci ruwa menene za ka yi abin da duk za aiki amal ya ce annabi ya ce amal ya shafi harshe ya shafi zuciya ya shafi aikace amaliya ka samu wannan layalin ajiyar dan azumin duka ya gagare ka guda tara ka yi kokari ka yi na ranar arfa ranar tara ga arfa tara ga watan zafija ka yi kiran nan ka yi da azumi da kai da iyalin in ko yana da sauki gare ka don kun fahimta azumi bai da wahala damina ta jigo kana iya yin tara gaba ɗan sai kai in ma hidiman ka tashi hidiman aiki ya hana ka ka yi targeting tara ga wata sai kai azumi sauran kwanakin da baka yi azumi ba ka yawaita aji ka liljinta kamar kanka magariba zuwa isha ka zauna masallaci kai ta azkar ranar juma'a ka zo da wurwuri kai ta ka kai ta karatun qur'ani kai ta salati kai ta istighfari kai ta hailala wa hakada ai ga haka kuma in akwai wani da kuke gaba da shi kai mai sallama ka sake mai fuska saboda alfarma layali hajjar a kyauta samun wanda ya yanke da kai da insani na ta tsara da ko da goro ne a ba ka ci ka tauna ka ba wani ko da bino ko ruwan iya wota ko wota ko kunu shinkafa a doya wa haka da ka kai kokari sun ba da goma ka ci riba sannan goma ga wata kuma ga layya ga kabirar كصلاة العيد فيه وهكذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم